ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبت أدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا fi kadima aw hadisa aw sirra aw alaniyata aw qasata aw amata aw shahida aw ga'ibin aw hayyin aw maitin laka alhamdu hatta turda wa laka alhamdu idza radita wa laka alhamdu ba da rida wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam allahumma ina inna nas'aluka imanan sadiqan wa ilman nafi'an wa lisanan zakiran wa kashiya na wa rizqan wasi'an وشفاء من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da darasinmu a cikin sha'anin aikin hajji idan ba kumanci ba Allah ya taimake mu da mu da kuwa Allah ya azaita mu aikin hajji sau da yawa ba mu san iyaka ba mana cikin babin abin nan sawabu tawafi bilbaiti wasu lami a rukunai wato ladar da ake bayowa ga wanda ya yi ladar da ake bayowa ga wanda ya yi da kuma wato sumbanta da kuma sumbanta abin nan sumbanta wato hajjar aswad da hajjar yamani a cikin wannan darasi muke. wa kharraja ibn majah ibn majah ya fitar da hadisi an an dariqe isma'il ibn ayyash ta hanyar isma'il ibn ayyash an humayd ibn abi saura abi abin nan sawiya kala abu sawiya ya ce samaitu ibn hisham yusadu ana yasadu ata naji ibn hisham yana tambaya ada'u a dawo bin abi rabah anan rukunaini al-yamani yayi game da abin nan to anan rukunin yamani game da zuciyar nan alhajarul yamani na je ne masa abin nan tambaya a wahuwa ya duhu bilbaiti shi ma na ada'u yana abin na ada'u abin abira bahin yana dawafi shi ada'u abin abira bahin mawani bawa ne kuma abin nan bakin bawa wani bawa ne baƙin bawa amma dai wato Allah ya ɗaukaka shi domin kowace ansa yana iya basuwa ga aikin hajji gaba ɗai saboda haka aka naɗa shi ya zama abin da mai karɓa fatawa wurin to na ji mai hishamu na tambaya ta yi game da tawafi ana taɓa rukunin yamani da abin aswad faƙala dawon sai a dawo ya ce haddasa ne abu huraira radiyallahu an Abu Huraira ya bani hadisi annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qal wakila bihi sab'una malakan cewa shi wannan dutse an wakilta mala'ika 70 sab'una malakan mala'ika 70 wuri ne wanda duk ya biyo wurin yana dawafi fa qala sai ya ce Allahumma in Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fid dunya wal akhirah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين sai mala'ikun su ce amin duk wanda Allah ya taimaka ya biyo da ɗawafi ya kawo wannan bagidan tsakanin hajjar Yamani da hajjar Aswad wato mutum ya biyo tsakanin hajjar Yamani da hajjar Aswad yana kawo Hajar Yamani kamin ya kai hajjar Aswad sai ya karanta wannan addu'a Allahumma In ya as'aluka da abuwar afiya ya Allah ne ina roƙon ka mai da kariya fi duniya wal akhirah nan duniya da lahira rabbana atina fi duniya hasana Allah ka ba mai kyawu nan duniya wa fil akhirati hasana ranar lahira mai kyau kina azaban nari ka kare mu daga azabar wuta ko karanta wannan addu'a tsakanin al da al-aswad qalu amin sai mala'iku su ce amin saboda haka duk wanda Allah ya kai shi wannan wuri ya roƙi abubuwan gana duniya din lahira ya roƙe su guda biyu Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiya fid dunya wal akhirah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي hasana, حسنة وقنا عذاب النار wanda da Allah ya taimaka ya yi ci gaba da karanta su kamin ya gama dawazi ne na bakwai mala'iku na ce mai amin kun ke nan ba cikin zuciya aka yi ba in ka ce ka dai wada ka ji ba cikin zuciya aka yi ba to idan ka biyo duk mala'iku na bin ka suna ce ma amin amin kamin ka wuce wurin in ba sauri ka kai wakila kana faɗi abin na so talatin kamin ka wuce da duk mala'iku nan na nan na ce maka amin ga ka ɗinka kaya da izinin Allah walamma balagar rukuna ala aswad to lokacin da kuma wala dawo ya kawo rukunan aswad kala sai hisham ya ce mai ya aba muhammad ma balagaka ya da rukunin aswad a waɗanne irin hadisai sun ka zo gare ka game da wannan rukunin aswad akwai wani abu da ka sani na hadisai faƙala adawa sai adawa ya ce haddasa ne abu huraira abu huraira ya bani hadisi annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi abu huraira ya ji maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuli yana cewa man wadatu fa inna ma zo. yadda rahman wanda ya yi haka da hannu ne haka wannan wurin to hannun Allah na ya tasowa ma hannu sai Allah ya tasowa mai hannu gaisa haka suka yi da Allah haka in ka ana haka Allah na kaba ba hannu kama ka ba mutu hannu ka ce mu gaisa yi mu sabuwa da shi qala lahu ibn hisham ibn hisham ya ce mai ya aba muhammad fadawahu to shi da fasin duka ni Allah da ta yi fadawahu tsawafin duka mai Allah da tsawafi shi tambaya muka yi muna so masalla da tsawafi don kun san wasu wani sun kai, sun ka yi tsawafin umra shi ke nan sun ce sai tsawafin ban kwana za su dawowa su ko wasu in sun ka tai gai ne wani na tsawafi bakwai bakwai sau goma wani na yi sau goma sha ɗaya ta yi ɗaya suka yi to mai Allah da tsawafi ala gafarta malami Allah da tsawafi kala sai kala adawon adawon ya ce haddasa ne abu huraira abu huraira ya bani hadisi annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul shi ya ji manzo Allah yana yana cewa man dafa bil baiti sab'at do wanda ya dawafi sau bakwai ga dakin Ka'aba wala itakallamu bai magana wasu wasu na dawafi da waya ana bugo musu suna dauka su ma suna bugawa to wayannan ba su aka magana ba su aka ah, kamar sun ta ɗan su dan shakata na su dawo wannan da dai Allah ya ɗawafin gaskiya duk wanda ya ɗawafi so bakwai cikin ɗawafin nan wala ya kallamu bai magana ba illa bi subhanallah abinda kawai an magana ta subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah shi dai na an magana ta yi ita dai ya ka ta yi subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah shi na yaka ta yi yaka to muhiya anhu asharu sai ya an karkare mai zunubi goma wa kutiba lahu asharu sai hasanati an rubuta mai lada goma wa ruza lahu asharu darajatin an ɗaukaka mai daraja goma kun ga duk wanda ya dawafi sau bakwai ya samu wannan amma in tasbihi ya katai in dai bai magana da maganar duniya magana ce kawai Allah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah su dai na magana ce to zai samu wannan daraja a gafarta mai zunubi goma a ba shi lada goma a ɗaukaka mai daraja goma wurin Allah daraja guda mutum ya same ta wajen Allah duk bukata ta biya to goma za a ba shi wanga to me kuka zato da wannan Allah ce maka yi wasu da yawa ba so guda ba bakwai guda bakwai sau ɗaya ne na yi ba ya yi ta yin bakwai bakwai sau da yawa ya ce to abin na nan a wa mandafa wata kallama wanda ko yi ɗawabi, yana ɗawabi yana magana yana ɗawabi yana waya wa huwa fi tilkar hali da bin rama to cikin wannan hali mai ɗawabi yana ɗini ya shigo ya kutso cikin rama birijilai da ƙawa hunai ka fa'idil ma ibirijilaihi kamar wanda ya shiga ruwa da ƙawahu ne amma ƙawahun ya shigo ƙawahun sun fara samu amma daga bakin ƙawahun nan ta yin ƙawahu ne sama komi bai samu ba to haka nan wanga yake ya shigo gidan alheri amma da komi bai samu ba wanda ka dawa bi yana magana ya shigo gidan alheri amma da komi bai samu ba to don haka duk wanda ka san ya samu kayan Allah to shi ko da hanyar Allah amma duk wanda ka zo a dawafi yana magana ko suna tare da wani ana yi ana hira kamar wanda ya kutso cikin ruwa da ƙawahu ne ƙawahu tayin ƙawahun ya ji ruwa amma duk jiki ne ko ina yana nan zafi kamar ya sabata shi to haka na yake ya shigo gidan rahama amma komi bai samu ba bai dini komi ba ne saboda haka kwatai wajen awazi a kashe waya kan ma ka je mai kira ba dai ka ganai kan ma ka je mai kira kan ma ka gane shi ka ci gaba da aikin da ya kawo ka ai ba ku yi shi ka kaɗawa bi ba in ka gama ba sai ka ɗauke waya ba wa kharaja azwani azwani ya fitar da ruwaya fi targhib wa tarhib cikin a targhib wa tarhib nashi da sanadi da sanadi ne ana abdullahi bin amr bin asi daga abdullahi bin amr bin asi kana ya ce Mantawar da fa azbagar wuduwa do wanda ya alwala ya kammala alwala ta da kyau Sun mata ar-rukuna sannan ya zo rukunin yamani ya salimu yana sumbanta ta Ka da rahama ya kutsa cikin rahama fa iza islamahu wato wanda yayi alwala ya tawo ya ta san mahajar yamani abin da dan ya sumbance shi a ta rukuna ya zo wajen rukun wato alhajar to shi taso wannan ɗaya da ya yi ya kutsa cikin rahama Kai za a yi salama in ya sumbanci dutsen wato ɗauka harama ya yi hakan da hannu ne bismillahi ya yi niyyar ya fara ɗawafi ya ce bismillahi to lokacin da ya ce bismillahi wallahu akbar dan in za a mantai, mutum yakan daga hannu na haka ya ce bismillahi allahu akbar sannan ya ce "A an la ilaha illallah wa da la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abu wa rasulu to duk wanda ya taho da zai dauki harama ya yi haka ya ce bismillahi allahu akbar A an la ilaha illallah wa da la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abu wa rasulu duk wanda ya yi haka nan gamarattu ar duk inda yake sai rahama Allah ta lullube shi ko ina jiki ne sai rahama Allah ta lullube shi saboda haka ku lura kuma in mutum ya tayi wani lokaci ya akwai taro a kana sumbanta ta haka bismillah Allahu akbar kana taya amma kirjinka haka bi yana wajen dutse kana taya don kaka tsaya wasu su ture ka kana yin haka bismillah allahu akbar kana nan kana taya wa fuska ne kirjin ka yana waje ne kana ashhadu an la ilaha illallah wa da la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu. abin da zaka yi kenan dayan ba sa a kai babu mutane ba bai yiwa kai tsaye haka yi wa'annan karance karance sai wasu su tuye ka saboda haka sai kana dai tahiya amma dai sai ka jiwa kirjin ka duka bai yiwa ka tawo gashi nan kana ce yaza kana nan sai ka ce bismillah Allahu akbar ka wuce kirjin kana nan bayan haka eh kun ga mazhabin malikiya kamar baka yi baka yi abin nan wannan dawabi baka baka yi shi ba ga mazhabin malikiya kamar da mun ka karanta da ku ga aikin hajjin da to saboda haka sai ka jura, ka jure kirjin ka gaba dai ka dibo jahajar sa'annan ka dauki harama lura da kyau da 'yan umra da 'yan aikin hajji duk kowa ya lura da wannan wai za dafa bilbaiti idan alhaji ya dawafi ga dakin ka'aba kataba Allahu lahu bi kulli qadamin 70 alf hasana in kai dawafi in kai dawafi malamai ya halada in kai dawafi jahilai yayi da da abba da yawa da wafin jahilai su kokari suka yi su ga kewaya nawa ne cikin minti goma ya dai ga ya gama ya yi kewaya bakwai da wafin malamai ta yi ashe kai kama a ije shi kama kwace zai yi saboda ya yi tasbihi da yawa ya yi tako da yawa to idan mu ya da wafin malamai kataballahu lahu bi kulli qadamin sab'ina alf hasana ka ɗauki ƙawarka sai ka ajiye ta nan kusa ga wannan kamin ka kai ka kewayo ila kana dawa kana tako dubu da wani abu to duk tako guda an rubuta maka a saba'i na alfa hasana lada dubu saba'in ƙunga ga jahili bai cimma shi da da ya ga ɗan hili wato ɗaure zane ne zai yi da shi bambara da gudu shi dai ya yi ƙoƙari ya kewa wa bakwai e bai sani ba shi ya ma'ana jihari ta yi bai san wannan ladar akwai ta yin an ta ya sannu sannu ya zafa ganin malamai inda su suka ta yi za ku zama yi za ku gane su ba da mutane tare da su saboda mutanen ba su son ganin suka yi da eh, wasu malam yau shi ya gama shi ko san yake ya gama ya koma can ya doko ya shi ta mata shi ko malam bai da ya taho kun ga bayan ko guda don an rubuta ma lada dubu saba'in wa hadda anhu na alfa sayya kuma Allah ya karkare mai zunubi dubu saba'in wa rufe alahu na alfa daraja kuma an ɗaukaka mai daraja dubu saba'in a wurin Allah wa shafi'a fi sab'ina min ahli baiti sannan an bashi mutane saba'in cikin mutanen gida ne ya ce su in ya tai lahira kowa na kokarin ya shiga aljanna shi dai shi ya to sai a ce mallan sai aka to da mutane guda saba'in Allah ya ce an baka mutum saba'in ka shiga aljanna tare da su sai ya tsaya yana tunanin wayannan da a kusa gare wayannan da a kusa gare ya tsaya yana tunanin wayanda ba su ci mai mutunci duniya ya ɗebi saba'in hauce da su a to wanda ka ba ka gaina neman shi halaka ka kana kiwo shi ko gidanka yake ai ka san baka baka kiwo shi to duka kun ga lada tawafi in mutum ya yi tawafi kenan ku ba wasa da kun tai ku yi ta tawafi nan da shedanon nan da ba su yi da su sai ta zaman su ai Allah shi ka biya ko yace kuma abin na a fa'iza a ta makama ibrahim to bayan ya gama kewaye bakwai in ya zo wajen makama ibrahim fasalla inda hu raka ya yi sallah raka wajen makama ibrahim imanin wa ta saban don imani da allah da neman lada ga allah kataba allahu lahu itika a arba'atin min da isma'ila allah zai rubuta mai lada wanda ya samu bayi ɗaya annabi isma'ila su guda hudu ya yanta shi uwayen manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba uwayen manzan Allah ba ko uwayen abin nan wani malami ka yanta wanda an da iko ka san ya ka alherin da zai ba balle uwayen mai gidanmu sallallahu alaihi wasallam guda hudu lada kenan ta ta abin nan raka'a biyu qultu nace to yace wa kharaja min dhunubi kuma mutumin ya fita daga zunubai ne tawafin nan bakwai da ya kare, kama wadda dattu ummuhu kama wadda uwa ce ta haife shi zanubi ko da guda bai da an yi ta ba shi lada da ki kama wadda kun gajiya lada da ke sun yawa an ce kai an goge komi da komi wannan duk ga mai dawafi kenan nawa kuntu ni ce wa kaddama fi akhir hadisi ibn umar ya gabata karshen hadisi ibn umar annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi annabi ya ce wai za ka da akhira dawafin bil idan mutum ya kare dawafi na ƙarshe ga zakin kaba? dawafi bakwai da ya yi, to in ya kai ga na ƙarshen bakwai Haraja min bunubihi ka yawmi waladatu ummu ya hita daga zanubai ne kamar ranar da uwa ta tahe shi saboda haka ku lura da wannan wanda duk Allah ya yi ma ya kai shi makka kashi dauke wannan karamar bayawa ba karamar bayawa ba ce yanzu ku dubi dawafin na a ce duk dawafi guda kai za a rubuta maka lada dubu saba'in a karkare maka zunubi dubu saba'in tako guda ɗaya da ka ɗaga na ƙawarka duk ƙawa guda in ka ɗaga ta nan ka aje ta nan an rubuta ma lada dubu saba'in an gafarta ma zunubi dubu saba'in an ɗaukaka ma daraja dubu saba'in kuma in ka ɗauki guda ka aje na haka shinkaka za a yi wanda aje ga ya cimma shi ya daga kawatai zai na masallaci lada goma aka ba shi in ma ya yi don lada goma aka ba shi kai lada dubu saba'in a yi kaka ya cin maka kaka za a yi cin ma ka shiga gabawa. amma da yawan su ba ruwansu don ba su bincikawa su ji wannan lada, balle su yi ƙoƙari su bide ta don abin da baka sani ba wato kunga baka bidace wanda baka sani ba wa karaja ibn majah ibn majah ya fitar da hadisi ana bi kalin wa huwa mimman takallama fihi al-bukhari wa ghayru shi abi kalin yana cikin malaman da bukhari suka yi magana akan ingancin ruwaya ta shi wa ghayru da wannan bukhari kana shi abin da na mai ruwaya abi Ya ce dautu ma Anas ibn Malik na yi dawafi tare da Anas ibn Malik fi madarin a cikin ruwan sama kun san wato in ana ruwa mutane ragewa su kai wajen dawafi to ce ni da na zo na ga sun sai na shiga ɗawafi tare da Anas shi Anas yaro na mai kokarin ibada ana ruwa kowa ya koma ya daɗe. amma shi ya faɗa cikin ɗawazi kuma lokacin ruwa nan suka kwantawa akwai ranar da sun ka kwanta mutum bai kai kasansu suna noce mutum sahabai sun ka shigo suna ta ɗawazi iyo don dai kaddai su zanna sau don wagala da suka kama iyo a gashi ana ruwa kowa na tallaɓe in ka shigo wurin ba ka kai ƙasa ruwa sun taru don kungiyar ta duduwa suna lokacin ba a sassare su ba sabai kawai sun ka shigo kowa ya daura wandon kwarai ya shigo cikin ruwa na yana ta dawazi yana ta dawazi iyo sosai mana ibada ainihin kasta ta cikin ranka ko biyu wahala ta baka ji za ka jama'a halatta ya ce falon ma shi a abin ya kane ya ce falon ma kadaina a tsawafa sannan muka kare tsawafi a ce min makama sai mun ka zo makama ibrahim fasallai na raka ce mun kai sallah raka a ji faƙala lana anasar sai ana zai ce mana yi e, ta nufu al'amal yi e, ta nufu al'amal ku ta kware wani sabon aiki magar gufira da kun duk zunubban da kun kawo daga ranar da aka yi ku zuwa yau an gafarta ku te kowa wani sabon sabo wancan an goge shi kun gani haka za kala lana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace haka dai manzo Allah yace muna wa dubna ma a hufe madayin mun yi bi tare da annabi ana ruwan sama sai annabi yace muna mu mu fara sabon aiki wanga da mun ba da an goge an gafarta to wannan hadisan shi yasa yanzu kuma ganin in ana ruwan sama sai ku ga wasu suna ta kokari ba su da yawa amma za ku gan suna ta shiga cikin ruwan ana ruwan sama suna waje kuna ganin su ko ku tai bayan dai ana ruwan sama kuna kallon abin nan talabijin kuna ganin su suna ta waje to don wannan irin ladar saboda haka mun ga wannan duka ladar dawafi kenan kada ku yi wasa da wanda Allah ya kai shi makka abin nan ne a lokaci ne ya Allah ya baka na ta zama ka tare da wani malami na ya ce min shekara ta arba'in da ya toye aikin hajji shekara arba'in bai dawo maka ba don haka da ya ce ko ina ko min jagora duk abin da na sani an canza shi duk hutar-hutar din nan da kuma gani yanka ka'aba babu su duka ko guda babu shekara arba'in da sun shi nan cikin masallaci duk gehen masallacin nan rahin nan na ka'aba ɗaya na kuma ko shi ba duka rahin ba ko rabi ne bai masallacin bai kai ba duk duwatsu na ko ne gehe ne ko nisa da nawara zuwa duk duwatsu na gehe na ko nisa da nawara zuwa bale abin nan wanda ya ta yi sama da shekara arba'in da sun kauce to kun ga shi Allah ma ya nuhai da dawowa Allah ya nuhai da dawowa to saboda haka wuri na wanda kowa na son zuwa kuma in ka ka sani ko kana dawowa kakka yi wasa in ka kakka yi wasa a duk wani wanda ka san yana da wasa kan ma ka yi hulɗa da shi tun da sassa yi in ka ka kai sallah ka dawo gida ka dan kwanta ka huta in ka tashi ka yi wanka ka ci abinci ka sa haraminka ka wuce kakka dawo sai an gama shayi in ka ji boli a wurin boli in ka ji kashi a wurin kashi in ka ji yawa a wurin sai abinci kudin ka na nan gare ka kar ka dawo in kana tare da mutane suna ta matsa ma da ɗumi sai da su makewayi in ka tare da su makewayi shiga ga kowa ya ta waccan hmm. ka ta yarka malam kana ina eh, ina wurin da wabi amma na ai mana mana jiran ka ce to kai kokari ba dole na su gane kawai da wafi son ka taiwa shi ke ka kuci Allah ya gafarta mana mutum bai wasa bi hanyoyin da za ka bi ka cire kai yi ibadarka kawai da ya ce ta nufu al'amal ma'anarsa a ta nufu al'amal a ana yanzu ku ta ku faru wani sabon aiki bayan na mamada min zunubi kada ku fira na kwan hakika zunubin ko wanda ya gabata an gafarta muku shi zunubi aiki ne na ɗan adam don haka shi yasa ana da ce annabi ya ce kumare wani sabon zunubi wancan an gafarta shi saboda shi zunubi aiki ne na ɗan adam ko da gangan ko ba da gangan ba Allah ya kare mu wa na abdullahi bin ya amrin radiyallahu anhu kan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce yati ar-rukunu yawm al-qiyamah wannan hajjira a sawadi da kuka gani ɗan cino wannan da a cikin ɗan kogon nan to zai zo ranar kiyama a azamu min abi kubaisai akwai wani katon dutse da aka ce ma abu kubaisai to zai zo ya ɗara shi girma yana nan yanzu ga duka alama babu shi lau lisanani wa ne dutsen zai zo yana da harshe biyu da leƙo guda biyu zai yi magana ga duwayen da suka sumbance shi wajen umra ko aiki hajji rawahu ahmad wa ibn majah wa zada ruwaya ibn wa khuzaima ruwaya ibn khuzaima ta kara da cewa ya kallama dutsen zai yi magana ranna amman istalama wudin niyya ga wanda ya sumbante da niyya alheri wanda ya sumbante da niyya alheri to zai yi magana cewa ne a zo nan wayar shi ashe da yana ba da shi daga ban Allah wa huwa yaminul lahi hannun Allah ne na dama shi wannan hajjar aswad hannun Allah ne na dama allati yasafi wa biha khalqa wanda Allah ka musafa da halittu ne kowa ka san ya gaisa da Allah ita inda hajjar aswad sanda duka ga kaya ka shi ma Allah yayi ma haka kuna gaisuwa da kai da Allah ku yi in ka shekara je ga kana haka wanda duka haka da shi da shi haka kai ba da Allah ka kai ba wanda doka ka yi da shi da shi na haka in kana son ka gaisa da Allah haka maka ka zuwa Allah ya gafarta mana Allah shi azaita mu aiki Haji sau da yawa ba mu san iyaka ba da umra wa annabi na Abbas radiyallahu anhu haka kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maza Allah ya ce fil hajri game da hajjar aswat ah, abin na wallahi la ya ba su ho Allah yau kiyama wallahi Allah zai ta da dushe na ranar kiyama lahu ainani yana da ido guda biyu yusir hama yana kallon mutane da suwa walisanin yana da harshe yan tifofi yana magana da wannan harshen ya shaɗu ala kulli ya shaɗu ala man salama hu bi yana ba da shi daga duk wanda ya sumbace da gaskiya annabi ya ce wallahi Za zai tashi dutsen na Allah zai tasa shi magana yana ganin waɗanda ka sumbanta ce don haka ‘yan kattai bari yin wanda wasu ka yi yana latsa waya an kawo haka ɗan shi kai hannu na ido ne na can ga waya ta yi hannun ɗaya miƙa aka ko dibin dutse bai bawa da yawa ce ɗaya ka kallo kun san wannan dai ba da gaske sun mace dutse ba dutse zai ba da shaida kaga wanda ya bi walakanci na ya Allah to dutse ko ya ba da shaida gaba Allah ya ce baka girmama shi ba ai kaga a kuma shaida ta aka bi da a cire ya ba da shaida baka yi ba ai kaga tike kare za a yi Allah ya gafarta mana wa wa anhu radiyallahu anhu daga shi ibn Abbas radiyallahu anhu kal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود حجر الأسود ياقوتة بيضاء wani yaƙoci na wani gonna na zinari bai da a fara fes min bawaƙe ta min ta janna cikin yaƙocin aljanna to mina na yanzu duk abin da ka sani mai baki bai baki ne ba yanzu gashi annabi ya ce fari na tas to min mai ke baki yaka wayanna ma sawadatu hadaya almushriki na ban mushrikai sun kamar sai baki kenan shi duk kai haka sai ya anshi duk zunubin da ka taho shi ka ban mai shi to zunubin ya yi ta taruwa ya yi ta taruwa Ya mai sai baki zunubi baki na ba ku ya wasara sai an kai baki a wani zunubi zunubi bakin kirin yake an dai ka summanta ya summanta ne ka summanta sai ya karɓe zunubin duka shi yasa kun ka gane shi bakin kirin da bakin nan suka ana mai baki suna kara mai suna kara mai da wada wanda duk ya kai wurin fara ganin wanda suka ture ture suna tura kansu wani mai wada ya kazala mai hede da kan shi ya sa duk gashi na yi baki kai ya ce abin na da shi wannan dutse yau a sayo mal kiyama za a ta da shi ranar kiyama misalin uhudin ya yi girman dutsen uhudu gudan kasu za a tasiri ya shaɗu zai ba da shaida liman salamahu ga duk wanda ya sumbanta ya ishara da hannu haka wa qabbalahu ko ya sumbanta ya samu isa gare ya azaba shi ne gare min ahalin duniya suke an duniya duk zai ba da shaida a kansu wanda ya samu isa ya azaba ki da wanda bai samu isa ba ya sumbanta da hannu duka dukin zai ba da shaida a kansu idan abin na ranar kiyama ta yi saboda haka in ka ce kakkai wasa kashe wayarka kan ma abin da kan ma ka rike ga hannu sa cikin kwagiri ka rataya don kada wani abu ya shagaltar da kai ga wannan mukami mai girma rawahu ibn khuzaima wa rawahu tirmidhi muqtasaran tirmidhi ya rawaito wannan hadisi wato takaici kala nazala al-hajar aswad min al-janna hajar aswad ya sauko daga aljanna وهو أشد ashaddu من اللبن al مدرا هوري yi مدرا hori ya yi madara tsananin hori أشد ya sauko daga aljanna ashaddu bayadan min al-laban fa sawwada to kaza ya bani adam duk mai sai bakin nan ya suna son ka sai baki zunubi mugu abu na wato zunubi yana mai da hori ya koma baki shi na ya sa dutse na ya koma bakin kirin yanzu in ba da inda wani wuri na za a aje shi ka gane ba ka taba shi don baki ne ya yawa amma saboda yana dauke da wanga alheri shi ya sa kowa ka son ya taba shi ya faɗi abin da a cikin zuciya ta yi ya taba shi ya faɗi abin da a cikin zuciya ta yi wani ya taho wajen hajjara aswad kawo shi makka an kai kuma an kawo shi makka babu guzuri sai ya gama wani ya fi zuwa ga rama, wadda zai ci amma da kwaɗayi ya zo ana ya tura a tura mallami na ana gane shi saboda wani ɗan irin ƙyallayen nan da aka azawa ga waya ko ga kai to shi a gare da riga ta kuma ya tau sai ya tura ya tura ya shiga in an karo wani irin turi sai ya kawo waje kuma sai ya koma shina ne shina ta addu'a wai a shi son ya kai gashi shi ya taho bana son ya kai baɗi ya taho da mata ta guda da ina ce da ɗiya ne biyu ka ji mutum da kwaɗai malam yana ne yana addu'a bai saurin ba amma dai dabra da hajjira a sadarin ka addu'a sai wani mutum kawai Allah ya an sha addu'a sai wani biyu malam ni kai yi ga ana orin ga ce ji kaji bukata ta yace malam sai na dauka malam ya ka bare mun kai ta in baka an baka ticket na wa'annan duka shi kenan shi bukata ta ta biya to an gauri ba ka yadda bai ta ya ta bai idan wuri ba inda ba sai ka shiga ba inda daga ke ka taho kamar da kun gaji annabi ya ce man salama wa bi sidiqin wanda ya sumbante da gaskiya to waka wasa ya ta wuri inda kun shiga ba kai ba ku da yawa an ka bashi yanzu yanzu ko shi kenan sun tabbata a tuwon gauri ta inda ba sha'anin yara ba da kalle-kalle ai kashe waya aka yi sha'anin yara ɗaya na sai su ke kashewa saboda a ƙurciya shi dai ko ina sai ya ta yi ga ana ta wagga alheri sai kaga wani haka ɗaya yake da waya ya ce a sama shi wurin ɗaya ka sai ɗauki to babu abin da ya kaso na da yi ga wurin waya ɗaya ka so ya ɗauki hoto in yadda gida tun da wani wuri kaga bai yiwa ka ce abin nan ka yi tsayi ka ɗauki kanka in an kai ma wani mugun turu ko ya sai ka rasa don an kai ma wani mugun turu ta wari kai ka take ta da kanka ka wuce eh cewa wai shi da su ne a ba. ka gani ina abin nan bi ina fa'ida mutum ya ta wurin da kaya ka daure kawai ka bidi naka. Ka daure kawai ka bidi naka. Samu takarda kawai fara. Ka rubuta duk abin da an muhimmi babba kwarai. In ka ce duka yanke da ‘yan uwanka. Ka ɓace musu. Ka ce sun ɓace ma. Allah ya gabata mana sai an kasa wasu masu da ke wamance wata taya wani izu tsohuwa sai tare da mu in nan ka ɗaga sai ta riƙe hijabin ka kai kaka kamar shi masa ko ina kan motsa sai ta riƙe ta riƙe zanen ka karuwa da ta fatawa ba wanda za ka yi kamar shi masa amma dai 'yan ka samu irin wa'annan da ka saurin tiyasa sai ka yi tiyasa na sannu sai sai sauri su wuce ka da mutum biyu sun shiga tsakaninku sai ka tsayi sai a cigaba ta yashi shi kenan in gehen ɗaki suka sai ka koma can biyu in gehen can suka sai ka dawo nan gehen ɗaki shi kenan ko rabu in ka gama da wani kaskata ya raka a biyu inda son ka sani inda ku kai da kai da su sai ka ta wani wuri inda ba nan ka kai da kai da su ba sai su yi ta bibin ka nan ba su gane ka ba kana wani wuri malam ka samu abin da ka samu wuri yana wani yi ba ka sani ba ko kana dawowa ko ba ka dawowa masu yi masu sanna ne ko ya eh, sun yi lahima da ai makamaciya ne an kai shi zama gaban ka ko da can wajen abin nan kulolin nan na ruwa inda aka alwa na kusan kasta ya yi mukama ibrahim da gaban ka ka sa ta gabas shi ke abin eh, eh, muna gani kakai dai kakai nan don na ɗaya dai ka ce amanan mutane wani sai ya yi kamar ya faɗi bai san da kai ba saboda wanda bai kusa ba shi an gaba ba wasu an gaba gare su sun gane ka sun gane dukkan shi bai gani sai ya kawo sai ya hau shi sai ya faɗi Eh, sai mutum ya yi can eh, gwargwado duk inda zai za ka yi zan dai tana gaban ka ba dole sai nan dabara da ita ba ko da da can gaban can ka koma wajen babu umarci kamin ka kai babu umarci a ah, makamar ibrahim dai ga tanan gaban ka shi ke nan alaikum salam. ba nimi don ya ga kabarin maza Allah shi da ya kasan ya gani wannan yan dari kuna ba su daya da wannan kuma bai ganin kabarin maza Allah abada yana son ya gani ya zama shugaban kasa kuma in ya zama shugaban kasa daga nan in zai na ya da a sanar da ja abin nan jaka da ambasidan saudiya sai shi wada ma shugaban kasa sai a shirya mai da tashi da zuwa a sauke shi a bashi sojoji da 'yan sanda su ta yi sannan a buɗe mai ya ga wannan wuri in yana cikin sha'awa ta yi sai shi wani amma ba ga nan ba kai ga ga ga gabarin manzo Allah a gidan manzo Allah a ɗakin da yake an yi katanga an kewaye shi sannan an sake wata katanga an kewaye ta sannan an sake wata katanga an kewaye ta wanda ta uku ta ko ta hudu wannan daga gari na za gabarin manzo Allah ko gida ne ba ka gani gidan da ya ko shi mutum da gani ai abin na na kudi a yi ce san wasu yan ɗariku wasu cewa suka yi gaba ɗai wato makka babu wurin ibada madina da ya da wurin ibada don ya zo ya rika kanta kabara annabi kuma ya taimaki a to maka babu wa'anga wurare don haka shi babu makabartin ne can babu abada ka an babu wani abada ta ga shi makabarta eh, inda inda kwate sallah ya fuskanci ta don manowa addinin mushriki na to sai ka zo ya kara zama mushriki ai ku dai ku yi kokari wanda duk Allah ya kai shi ibada kware duk wanda ka gaya ya ta aiki haji ya dawo da yana maula kuma ya dawo ya ci gaba da maula bai aikin kware ba irin hajjan gana ya yi ruwan da aka waɗi ko an wurin amma in dai aikin kwarai ya kwatta ya dawo talauci ya wanke shi abadan ya wanke talauci ba cewa an kai dole sai ka kuɗi ba amma dai duk ya annabi ya ce an wanke ta da haka ce ya baka komayinta sai asiri da lura da agare ka in yau Allah ya kawo ma lalura ta miliyan goma ranar wata yau za a yi ta kamin ranar wata yau ka ƙari sai ma kara ga wani abu wanda bai sani sai ce kuɗi na nan gare ka bai sani ba sai a asiri na kawo maka an kai kai wannan lalura kuma ka kare ta yanzu za ka ci gaba da cin ka kaɗan kaɗan hawata ta taso kuma a kawo maka kaya ka biya amma wanda ya yi aikin umar kwarai ko aikin hajjin kwarai ana aisha radiyallahu anha wannan hadisi da muka karanta قال تلمذي حديث حسن صحيح أنا عائشة وأنا عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا هذا الحجر خيرا wannan dutse ku sanar ku shaidar da shi alheri ku bar zuwa na waya kuna ɗaukar hoto ne ku yi abin da a alheri fa'innahu yawmal shi shi mai ceto na ranar kiyama yashfa'u abin nan yashfa'u lahu lisanani abin nan yashfa'u shi shafi'un yashfa'u mai ceto na zai yi ceto lahu lisanani yana da harshe guda biyu wa shafatani yana da lebo guda biyu ya shaɗu liman liman istalamahu yana she daga wanda ya sumbance shi rawahu tabrani wa fi isnadihi wa fi sanadihi alwalidu ibn عباد wala a'rifuhu بجره ولا wala يتشكي yace cikin isnadi isnadi hadisin akwai malam walidu ibn abbad yace to دي ni dai ban san sukar da agare ban san wani malami ya so kai ba ko ban san wani malami ya ban cewa sahihi na ban cewa da yifi na ni ban ga wanda ya so kai ba ko ban ga wanda ya bi shi ba to ala ta halin dai wato a yi ƙoƙari wanda duk Allah ya bawa da zai yi ya samu isa wajen ɗakin nan to kashe wasa wanda duk Allah ya bawa da zai yi ya samu isa wajen ɗakin nan kashe wasa Allah ya gafarta mana ana abdullahi bin amr radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin aure ya ce na ji manzo Allah wa huwa musnidun zaharahu ila ka'aba ya jingina bai ne ga ka'aba shi manzo Allah ya kula yana cewa ar-rukun wal maqam wato rukunul yamani a rukunar aswad da maqamu ibrahim ya kutata ne ya kuti ne guda biyu min ya waƙi ta janna cikin ya kutocin aljanna walaula annallaha ba don da Allah subhanahu ta'ala. da masa nurahuma ya shaye hasken su ba la'ada ata ma bainal mashriqi wal magharibi wallahi da sun ba da haske tsakanin gabar da yamma ba don da Allah ya kashe hasken su ba don suna kashe ido ko da sun kataho da sun ba da haske daga gabar zuwa yamma amma ku dibe su ko gani yanzu shi ka alemani bai da bai da baki amma asawar kan yayi baki shi yasa aka ce mai asawadu kila tun kamin zuwa mai gidan mu ya fara baki rawahu tirmidhi wa ibn habana wal bayhaqi wa lafadhu fi ihda riwayati bai bayhaqi cikin ɗayan riwayoyi ne inna rukuna wal maqam lalle rukuna aswad da maqam ibrahima ya qut ya min ya janna suna cikin ya qutil aljanna walaula ma masahu min hadaya bani adam ba don abin da ya shafai na kurakurran ɗiyan adamu ba la'ada a ma na mashirki wal magharibi da ya ba da haske daga tsakanin gabar da yamma wa ma masahu ma min hakin babu wanda zai shahi waɗanga duwatsu wato alyamani da aswat babu mi hakin wanda bai da lahiya da zai shahe su wala sakanin ko wanda da masassara illa shi bai sai an warkar da shi ko yanzu Allah ya taimake ka ta samu zuwa baka da lahiya eh akwai wanda za ka yi to yi yadda bara ka isa ka ga hajjar rayamani ka biyo wani zai wanda za ka yi ko na ka kai hannun ka tsaza ore duk wanda za ka yi ka shirya addu'a ka kamin ka iso ka shirya addu'a ka kamin ka iso kana isowa wurin sai ka faɗi addu'arka kana azanunka kana isowa kana azanunka Allah ka gafarta min ka warkar da ni Allah ka gafarta min ka warkar kana ta ana tura ka tunda babarin ka ai tura ka akai sai ka wuce tun da can da ka tawo sai ka azanunka haka kana Allah ka gafarta min ka warkar da ni kana yi haka wuce don ba tsaya za ka yi ba in ka tsaya yanzu ana kai ka ƙasa to ba tsayawa za ka yi ba aza hannun za ka yi ka aza shi haka kana nan kana ta yi da can ka ka biyo shi kana can kana taya kana can kana taya in ka samu dama wucewa iya kato in baka samu dama iya wucewa ba daga bakin inda an ka tsaye ka sai ka hito ka dai waɗi ka dai waje. kuma wanda kaka bada ya jiya ya jiya Allah kenan shi kaka bada ya jiya to ya jiya to kun ga wannan abin da za ka yi kenan da shi ya jira asawat yana da wayar sumbanta shi ya jira asawat amma shi ma dai kamar irin yanzu in Allah ya kai mutum irin umar gada aka zuwa yanzu shi ma kana iya zuwa wuri ne don sai ka ce da wuri da ka ji an yi kiran sallah sai ka ce kusa da kamar a yi kiran sallah sai ka ce ka shiga layi ka shiga sahu eh eh kiran sallah zo da kaga an yi kusa kiran sallah sai ka ce ka shiga sahu to da an yi kiran sallah sai askara su kewaye wannan saman kowa bai koma shiga ta yi kamar a tare sallah askara sun haƙi suna shigowa suna tsara suna ta hannunsu kwatsosa sai wuce kwatsosa sai wuce kamar a tare sallah in layi ya ka layin ka sahunka ya kawo kamar a tare sallah ka shiga ka haɗi ka haɗi abin da buƙatar ka ka hito to suna yin haka nan kamar irin yanzu da ba mutane amma ga aikin hajji ko umar azumi ba su bari haka don sannan mutane sun yawa Allah ya gafarta mana ya ƙara mana imani da tsoro ne ya ƙara mana imani da ibada ta da halasi sai mu wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اله ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى اله كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد اللهم إنا اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ما دفينا وكمك عدل فينا قد نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو آه، علمته أحدا من خلقك أو آه، أنزلته في كتابك أو آه، علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسعيكنا وقائدنا إليك وإلى جنتك جنات النعيم وإلى دارك دار السلام مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم ارحمنا وارزقنا حفظ كتابك وتلاوته على النهو الذي يرضيك عنا ولا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا خوفا إلا أمنته ولا كلك ولا فزعا إلا أزلته ولا دينا ولا ديون إلا قضيته ولا مريدا ولا مريدة إلا شفيته ولا غائبا ولا غائبة إلا رددته ولا عاسيا ولا عاشية إلا أسمته ولا فاسدا ولا فاسدة إلا أسلاته ولا عيبا إلا سترته ولا عصيرا إلا أسرته ولا حاجة منها هوائج الدنيا والآخرة لك بها رضا ولنا بها سلام إلا أنتنا على قضائها بسلمك وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله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 我终于来了！